رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نواة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيما الله تبارك وتعالى بوديا ya sake dawo da mu wannan darasi na alkur'ani mai girma muna roƙon Allah ya mana jagora muna cikin suratul araf kuma muna kan ayata wato ɗari daidai yau 21 ga watan ramadan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama 1440 kafin mu ci gaba akwai tambayoyi wanda jiya akwai tambayar da muka tafi da ita ashe ba mu amsa ta ba sannan an samu ƙarin wasu ya ce assalamu alaikum malam allah ya ƙara maka lafiya da ɗaukaka amin malam tambaya na shi ne tambaya ta ne kam ita ce ne ko shi ne wanne ne kamata ita ce ko? to mai rubutun da ya ce shi ne mata ta sau biyu tana haifuwa yaran suna zuwa barai kimanin shekara shida da suka shige malam naji an ce yaro ko yarinya ko yarinyan da aka haifa barai ana sa masa suna shin ko zan iya eh, sa musu suna duk da shekaru sun daɗe da wucewa na gode da sharuwa lafiya to ban san dai cewa yaron da aka haife shi ba rai ana masa suna ba amma abinda na sani annabi ya ce ba idza halla sarihan wajabat idan aka haifi yaro ya faɗo ya kuka daga nan sai ya mutu to komai da ake yi ma mai rai sai an masa za a yanka masa dabba saboda ya yi kuka za a yanka masa dabbar suna za a sa masa suna an gane za a masa wanka za a masa likafani za a masa sallah za a ci gadonsa zai kuma ci gado duk waɗannan za a yi masa watakila ka yi maganar ta za a yi ci gado mai yiwa bayan ya yi kuka din wasu ta shi mutuwa ko wani mai kuma da kuma kominci minti ɗaya ne ya rage tsakaninsu inda ya uwar ta riga shi shi yana da gado a kanta mishi ba ya bi sannan wanda ya gaje su sai ya gada duka wannan yana da amma cewa ya zo ba rai yadda ba a masa wanka ba a yi masa sallah kuma ba za a masa sauran abubuwa Allahu ala wannan ita ce tambayar da ta zama yi mana jiya mun yi abin nan ɗinta wanda ce assalamu alaikum malam tambaya ta akan itikafi ne mutum zai iya shiga itikafi a ranakun 21 da da shida 22 26 28 kawai a goma karshe watan goma karshen ramadan wato ya shiga ya fita ya shiga ya fita to na aiwa wasan yara ne ba za a yi hakan ba tare da cewa yi tikafi muddar shi ba a kayyade ba wasu wajen malamai suna ganin za ka iya zaunawa ka yi itikafi daga safiya ko kuma daga dare in dare ya yi ka shiga ka gama yi tukafin ka zuwa sha biyun dare sai ka koma gida wasu malamai suna da wannan ra'ayi cewa yi tukafi yana iya daukan wuni yana iya daukan wuni da kwana yana iya daukan kwanaki wannan shi ne amma cewa ka shiga ka fita wannan zai zama wasan yara kuma a hasashensa ya zaɓi kamar ranakun da yake jin lailatul ƙadiri za ta zo in an gaya masa a eh, tun da ya ce 21 20 wane ne kuma wanda aka ce ta harrawa ha zala ya ce ku yi kirdaranta 21 23 25 27 29 to shi ma wannan ba tabbaci aka bayar a waɗannan dararen za a iya samun sa ba an ce dai ku yi kirdado ku yi tsammani da da haka kaga kenan yanzu ya ce masa sai ya zo ranar 21 sai ya zauna kenan sai ya kama gaban sai ya gaba sai ranar 23 ko 27 sai ya shiga ya fita yana da sharuɗa itikafi kamar haka na farko aka ce mai itikafi ya zauna kada ya ziyarta wato ba ziyartar ko da marar lafiya ne amma wasu malamai sun yi a kan wannan ba zai amsa kiran walima da aka kira shi bai da itikafi ba zai je biya wa matar shi bukatar wasar don ya dawo ba zai tafi zuwa ga wani aiki ba waje da masallaci sa'annan ba zai halarci jana'iza ba in ba abun da yake ta'abku ba sannan ba zai shafi jikin mace ba kuma ba zai rungumi mace ba ba zai fita ba don wata bukata sai dai in ta zama ba makawa sa'annan dole ya ɗaura niyya ta tsarkake ubangiji a ciki ya kasance kuma a masallaci ya zama yana azumi kuma ya zama kafin fedowar rana zai shiga itikafin ya zama kuma musulmi kuma ya zama baligi kuma ya zama to mai hankali tsarkakekke daga janaba tsarkakekke daga haila tsarkakekke daga jinin haila wannan dushe sharuɗa ne na mai itikafi ina jin kuma wasu sun fara zuwa ko sannan dole ya zamanto yana ta yi ma'alla da karatun alkur'ani sallah na filfili tasbihi azkar addu'o'i santar kalamai na zunubi kulla ciniki ko saye ko sayarwa ta kowace irin hanya ko da kuwa za ka fito wajen masallaci ne kana da shago ka ce an kawo kayan nan ku sayar kaza haramun ne tun da ka ce itikafin da ba ka da wannan dalilin sai dai ka zauna wani ce Allah ya Allah ya ka Allah ya kama Allah ya kawo Allah ya kara wa malam wato lafiya da nisan kwana Allah ya ji kan iyaye malam tambaya na shi ne me hukuncin mijin da ya san ba shi da lafiya to wannan mace cikin mijin da ya san din daga jin mijin da ya san ba shi da lafiya ta hanyar saduwa da iyalinsa baya iya biya mata bukata kuma ya san shi ne marar lafiya shi kuma sai wato sai kuma to ya san kuma dama ina ganin kamar ya san kuma dama suna tare a haka kullum a cikin wato tawana rubutun ban gane shi saboda kasan wasu suna rubutu to amma dai abinda na fahimta shi ne wai ya san haka kullum suna cikin rashin lafiya wannan nafis gane a cikin rubutun da kawai mai shi take sannan sai ya je kuma ya kawo wata da kaga dai dama inda aka dosa kenan malam don allah a ja hankalin maza a kan irin wannan matsaloli don yana faruwa sosai wadda ma ba sosai ba tun ya faru da ke an shiken saboda son zuciya irin na wasu maza to kun ji dai ku <laughs> an ji a ja ku kun san ba ku da lafiya mace ɗayan ma ba kwa iya biya mata bukata kuma sannan kun je kun karo wata a ja hankalinku ku daina saboda kuna da yawa masu irin wannan matsala eto eh kuma gaskiya akwai hakan akwai zukata da suke da sha'awa ko da ba su iya yi ba sai su yi ta sha'awa su je su auro mata kuma wacce take gida ba watakila ba iya biya mata ta ba yana iya faruwa to amma dai abinda ya kamata a yi shi ne koma dai yayane ne shi haƙƙi haƙƙi ne in ba iya sauƙe shi ba sai a nemi yafiya kan wadda yake da haƙƙi to amma dai abinda take magana a gefe guda musulunci ba zai iya tunkarar namiji ya hana shi aure ba ba zai yi wannan ba hasali ma cewa ya yi a yi amma idan akwai larura ta rashin lafiya ya kamata ya nemi magani wannan shine abin da ya kamata a yi Allah kuma ya ba da sa'a hmm. na awalam yahdi lil ladina yarisuna al-ard a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تبارك وتعالى يتي أولم يهدي shin bai bayyana ba ko bai shiryar ba lillazina yarisuna al-arda ga waɗanda suka gaje ƙasa min ba'di ahliha bayan mutanen ƙasar sun tafi suka dawo suka zamanto masu mulki a bayan wannan ƙasa bayan ahalinta da da suke mulkin sun tafi wala Allah sun tafi saboda zunubansu muka halakar da su wala Allah kuma sun tafi kila saboda kamar wa'adinsu ya ƙare irin yadda yanzu yake faruwa wasu wa'adinsu ya ƙare wasu kuma za su maye gurbi to sai Allah yana jan hankalin waɗanda suka zo maye gurbin nan su fa lura da abin da ya samu waɗancan don abubuwa sun faru da su to su kula shi ne Allah ya ce bai isa shiryar da kai ba kai da kake son ka gaje mulkin wani bayan ya tafi ba zai ishe ka wa'azi ya bayyana maka ba abubuwa nawa suka samu wanda suka gabace ka yanzu bai isa kai ka shirya ba ka ɗauki mataki ko? to bangiji wannan yake magana a kai to fakar ka ji zunuban waɗancan kila ya sa an kore su ko zunuban waɗancan ya sa an halaka su ko kuma sun yi dai ƙarshen da ba shi kenan ba to in mun ga dama kai ma za mu samar maka da irin naka zunubin sai ya shafe ka amma ka tsaya dai ka shiga taitayin kuma ka sani mulki wa natba'u ala qulubihim mun rufe zukatansu ne a wancan su ma da suke laifin mun fada sun kiji mun fada sun kiji mun yi manye da su sun kiji fahum la yasma'una suka zamanto ba sa ji to a sani ba kai yanzu da zaka zo zaka ji ko ba zaka ji ba mun yi karatu akan talbis na iblis a karkashin wannan aya wanda ibnul jawzi ya fada kuma kusan da shekaran jiya da jiya duk mun yi magana mun karisa su sai malamai suke cewa kamar ibnu taymiya yake cewa hakan ya isa dukkan mai hankoron samun mulki ya isa masa wa'azi sai ba shi shawara iri daban-daban idan yana so ya samu gwamnati na jiha wato ma'ana gwamnatin da ta tsira ta zamanto karbabbiya a gurin ubangiji da ya za a yi a kafa ta ta zamanto wato gwamnatin da ta tsira ba gwamnatin da ta faɗi ba domin idan gwamnati ta tsira a gurin Allah to akwai tsammanin mai janta zai shiga rahama idan ku ta faɗi to akwai alamar matsala saboda haka ibnu biya ga abin da yake faɗi cikin shawarorinsa muka ɗauko domin mu gaya ma waɗanda suke shirin karɓar mulki hanyoyin da ya kamata su bi don su samar da tsari nagartacce cikin al'umma daga ciki akwai sifar shugaba sifar da ya kamata gwamna ya zama sifar da ya kamata gwamnatinsa ta zama sifar da ya kamata wato kabinet na gwamnati su zama waɗannan abubuwa guda uku su suke taimakon gwamnati sifofinsa za mu gani sifar waɗanda ya kamata ya naɗa sannan sifar yadda ya kamata a tura gwamnatin ta tafi ga abubuwa nan kamar haka ya ce na najiha hukumar da ta tsira excellent kenan kada ka zauna ana ce ma excellency kuma ba excellency ba da yana faruwa ko ba kamaci good ba amma ana ce ma excellent yana iya faruwa wa mai ja mana wannan abu to al-hukumatun najiha hukumar da ta tsira shine yake cewa tawalliyatul aslah na farko raba mukamai kafin wazo sifar shugaba a wajen raba mukami duk ministirin da za ka tura wani mutum ko da matsayin kwamishina ko da matsayin wani abu to ka tura wanda yake asla mutumin da ya fi kowa kyau ba kyan halitta kyan aiki kyan amana kyan nagarta tsare haƙoƙi tsare amana tsare dukiya tsayawa akan aiki gaskiya da riƙon amana wannan shi ake bukata ba wanda ya taya ka fita yawo ba in ka yakan kyau a saru sa kanka za ka yi sai ya ce fayajibu ala waliyil amur ya zama wajibi akan gwamna ko akan shugaban ƙasa shine waliyil amur an yi walliya kulla amalin minal amali aslah man jidu lidhalik ya nada minista ko ya nada kwamishina a duk wani gurin da zai nada ma'aikata nan ma'aikata ya jibintar da kullu amalin kowane irin aiki na wannan ma'aikatar min al'amali na daga ayyukan da za a yi asla ya sa mutumin da yake salihi ba salihi ba asla min as-salih wanda yafi kyau ma daga salihi shine asla don ismu tafdil man yajiduhu lidhalik wanda ya same shi zai wato zai yi haka ibnu taymiya me dalili da ibn taymiya ya tsaya ya daddage sai a samu mutumin da ya fi abu na farko yace za a jibinci harkar dukiyar al'umma kuma za a fuskanci ayyukan da za su shafi al'umma in ka sa rago ba zai iya aikin ba idan ka sa mai son ɗibar kuɗi zai cuci al'umma idan ka sa mutumin da tausayinsa ya yi yawa ma'aikata za su daina aiki kuma ba zai matsa musu ba nan ma matsala ce sa'an nan ya ce in ka sa kuma mai budurwar zuciya to ofishinsa mata ne za su fi yawan zuwa haka ne ko? na fata ku fahimci ibnu taimiyya yana neman abin da zai gyara ku ne abin da zai muku daɗi shi za ya ce ka samu shuja jarumi aminun mai amana an gane hafizun mai tsareta ƙawiyun mai ƙarfi kuma jadun mai samar da aikin wanda ba zai zama kawai zama ya iya ba sai aka tambaye shi sai ya kafa hujja da hadisin annabi ya ce manzan Allah ya ce man min amril musulmi da shay'an wanda ya jibinci al'amarin gwamnati ya zama gwamna ko ya zama shugaban ƙasa a ƙasa sai ya ɗauko wani mutum ya zo ya naɗa shi ya ba shi mukamin da ya shafi amanar mutane fawalla rajulan ya sa wani mutum ya zama zamanto shi ne kwamishinansa ko shi ne ministansa wa kuwa alhali shi gwamna ko shugaban ƙasa ya sani cikin al'ummar man ya jido man huwa aslaha ya san a cikin al'ummar akwai wanda ya fi wannan tsari amara kawai sai ya amfani da damarsa ya naɗa ɗan jam'iyyarsu ɗan cikin gida ɗan abin nan eh, barara menene za a kira shi ɗan ashamiya an gane ɗan kawai abi sarki zoizoi wanda ba zai iya ja da gwamna din akan tabbatar da gaskiya ba ko ƙarya gwamna ya faɗa zai bi shi to wannan bai cancanta a naɗa shi kwamishina ko a naɗa shi wato minista a harkar harkar gudanar da mulki ba sai ya ce inda ya san akwai wanda ya fi shi sai ya ɗauko wanda bai fi shi bai ya naɗa faƙaɗi khanallah gwamna ko shugaban ƙasa ya cuci Allah ba ma tukunan mutane ya cuta ba ya cuci Allah domin bai sa mai kiwon tumakin ubangiji akan daidai ba tumakin ubangiji su ne mutanen suna buƙatar a musu kiwo iya, sai ka ɗauko wanda bai dace ba faƙaɗi khana Allah ka cuci Allah ka ha'inci Allah gwamna wa rasula kuma ka ha'inci manzan Allah to sai a shi za mun yi wannan tun a zaben delegate aka yi ta mana surutu a garin nan kuma ba za mu daina faɗa ba wallahi muna furcin ka duk ba zai hana mu faɗa ba duk wani abin da za ka faɗi ka je kai ta faɗi amma sai mun faɗi gaskiya in ka ƙi binta kuma za ka gani ko yawwa wa fi riwayatin a wata ruwaya manzan Allah cewa man walla rajulan wanda ya sa wani mutum a kwamishina ko a minista ko a tsarin tafiyar da gwamnati ya dauko wani mutum ya dora shi ala isabatin akan jama'ar da take kasa ka dubi manzan Allah tun yaushe yake wannan magana shekara nawa yanzu ya dauko wani mutum ya dora shi akan al'umma wa huwa yajidu fi tilkal isaba amma shi gwamna ko shugaban ƙasa ya samu wanda ya fi dacewa a cikin al'ummar sama da wannan mutumin da yake son ya naɗa minista ko kwamishina man huwa ardalillah an samu wanda ya fi zama yardadde a gurin Allah amma sai aka ajiye shi aka kiba shi saboda wata wani abu sai manzon Allah ya ce faqad khana Allah ka ha'inci Allah ka ha'inci Allah wa khana rasulullah rasulallah kuma ka ha'inci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa khanal mu'mini kuma ka ha'inci mu'minai da su kafirai ba a yi magana su ba amma dai manuwa shi an cuci al'umma dubi wannan hadisi a cikin kitab na mustadar wato juzu'i na fudu shafi na casa'in da biyu zuwa shafi na casa'in da uku wannan hadisin ya zo a cikin kitabu targhib juz'in sana uku shafin sana 179 ya zo a cikin sharhu sunna wato a hadisi na 1463 dubi kitabul kamil juz'in na biyu shafin sa na 352 wa gairi zalika min al-kutubi sunnah wannan hadisin ya zo a cikin kutubus sunna da dama ko ba hadisi ne wanda aka soke shi da rauni ko da wani abu to wannan matakin farko kenan da shugaban kasa idan zai nada ministoci su ya kamata ya kalla da farko tukuna waɗannan haka gwamna a jiha idan zai nada kwamishinoni waɗannan ya kamata ya leƙa jihar gaba ɗaya ya ga a wannan ɓangare ɗin waye ya fi kowa zamanta jarumi mai amana masani mai tsare haƙoƙi jarumi jajircacce, wanda ba zai bi ra'ayin gwamna kawai don sararsa ba akwai mutanen da suka yi ma shugaban ƙasa gyara shi na umar lokacin da ya naɗa wasu an masa tambayoyi amma haka yi haƙura ya sa waɗanda suka fi cancanta duk a cikin sahabbai da suke kewaye da umar lokacin da ya zo zai naɗa gwamna a kufa zai tura gwamna yana shugaban ƙasa ya ce sa'ad kai ne gwamna a wurin sa'ad biyu a kasa ya ce ya umar abin arziki da alfarma a taimake ni kan a naɗa ne gwamna amin alfarma a taimake ni ina roƙo a taimake ni a ɗauke wannan appointment ɗin ya shugaban ƙasa ina tuba sai ya fashe da kuka ya ce a kyale shi umar ya ce na baka daga yanzu zuwa gobe zuwa yanzu ka bar madina ka tafi kufa ba maganar a maka alfarma ba za a yafe ba ka tafi kawai haka ya tafi ya tafi kufa ya je bayan shekara guda sai aka kawo ƙara aka ce sa'ad ibn abi waqas mutanen garin yan sharri suka zo wajen shugaban kasa suka ce gwamnan da ka tura mana baya fita aiki da wuri sai rana ta yi in ya zo jan musalla baya salla irin wanda aka ce ai za ku gani a gaba cewa me ya kamata gwamna ya damu da shi idan ya nada kwamishinoni ya rinka bincikansu duk ma'aikata suna salla ko ba sa yi za mu zo mu wannan maganar saboda ba aiki kawai ake bukata ba yace inna hamma amurikun indi a sala sai na Umar duk gwamnonin da ya naka haka ya tura musu ya ce babban al'amari a wajen ku ne sallah saboda ita take hana alfasha kuma ita take sa tattalin arziki ya ci gaba wadda ka suka zo suka ce baya raba ganima yadda ya kamata kuma baya tsayar musu da sallah gurfa daga kufa aka zo da shugaban kasa Umar ya ce to ku zauna ya rubuta takarda ya ce mara-mara a zai a kirawo gwamna a kufa aka zo da sa'ad ku zo aka zaunar da shi kai mai magana kai magana mai kace umar ka faɗi abin da ka faɗa sai aka kama dubi-dubi kuma faɗi abin da kace kace baya fitowa ofis da wuri baya raba gari ma yadda ya kamata baya muku sallah irin ta annabi ya ce sa'ad mai za ka ce kai ne gwamna ga abin da suka kawo ƙara ya ce ya umar shugaban ƙasa yiwa excellency kenan ko? na ganin ce yiwa excellency abin da ya sa ba na fitowa ofis da wuri wata rana abu biyu suna faruwa na farko dai riga ta guda ɗaya ne duk ranar da na wanke ta bushe da wuri ba sai na jira ta bushe zan na biyu matata tana da matsala wani lokacin sai na yi tuyar ma samunci da ita sannan nake fitowa in ba ta samu damar hakan ba A kan wannan shi yasa da ke wani lokaci batun sallah kuma na rantse da Allah ina musu sallah irin ta annabi yace batun ba kuma ina raba ta irin yadda littafin Allah ya fara yace babu ja ina gaya maka shugaban kasa idan wannan mutumin ƙarya ya mun ba gaskiya ya fada ba Allah ka dora masa abubuwa guda uku sai ya daga hannunsa sa'a yace ka dora masa abubuwa guda uku ya ce na farko ka jaransa kar ya mutu da wuri kar ya mutu da wuri tunda yana son duniya to ya zauna a cikinta kar ka kashe shi da wuri ya Allah na biyu ka ɗora masa talauci bayan ka jaransa ai ya mutu ko bai mutu ba <laughs> na uku sa'ad ya ce ka jefa shi cikin fitina addu'a uku sa'ad kuma in kun sani ko kun manta sa'ad ibn abi waqas yana cikin mustajabud du'a tun annabi yana dare ya masa addu'a in sa'ad ya daga hannu ya roki Allah za a karba ko me ya makance ba shi da idanu sa'ad aka ce kai ne mustajabud du'a annabi ya ce kai addu'a ana amsawa ka ga ya ma Allah ya dawo maka da idanunka ya ce a ai ɗauki idanuna da aka yi rahama ce don na daina ganin haram a duniya ba ni bukatar roƙi Allah ya dawo min da idanuna idanun ya tafi tun da ba na ganin haram wannan shi ne sa'ad rawil hadis yake cewa na ga mutumin da ya yi masa'ad ƙazafi gashin giransa ko fatar giransa ta sauko ta rufe idanunsa baya iya gani saboda tsabar tsufa jiki ya sake idanu ya sauko ya rufe kuma ya ƙi mutuwa fitina kuma shi ne duk da haka in yaji muryar mace zai miƙa hannu don ya shafa ta duk tsufar nan bai hana shi ya ji kwaɗayin mace ba ya gamu da mai ya gamu da addu'ar manya shi na in ka tsaya akan gaskiya in gwamna ya tsaya da gaskiya shi kadai ya isa wakilce ku wajen ubangiji ya roƙa muku ruwan sama kuma za a samu shi kadai wallahi dan abbas ba sai na umar ya ta wasu ne da shi ba ce ka ba mu ruwa dan wannan sai na umar ya ce saboda wannan dan abbas dan tsarkake allah ya allah ba mu ruwa saboda shi kuma allah ya saukar da ruwa, to wannan ɗaya ke nan daga cikin abin da ya kamata gwamna ko shugaban kasa, karatun ne zo daidai da su ne ba ni ne ba saboda ayar ta zo daidai za a kwashi rantsuwa haka Allah yake shiri abunsa saboda haka dole mu isar musu da sakonni daga kan shugaban kasa har zuwa gwamnoni a jihohi su ji wannan abu in sun yi watsi da shi sun rusa gwamnatinsu in sun yi aiki da shi sun kafa jarumai da gaske Da gwamnatin za ta tsira in kuma aka bi son zuciya wannan daga wajen matarka yake wannan kuma daga wajen waye yake wannan kuma dama shine wane ne to ka bi wannan za ka kwana ciki gwamnatin rushewa za ta ko ta yi mummunan karko gara mu gaya ma gaskiya tun ba a shiga ba na ganin kamar haka ko yawwa na biyu wannan na ɗaya kenan daga cikin matakan da ake bi a kafa gwamnati fayajibu alaihi albahas ya zama wajibi akan shugaban kasa ya zama wajibi akan gwamna albahas bincike anil mustahiki daga waɗanda suka cancanci a naɗa su mukami yi bincike iyaka ba wai kawai a tura sunan wani house shi kuma ya je hawas din ya ba su kuɗi su kuma su zo da dara-dara kowa ya ci so kawai a yi su credit ɗinka a ce shi kenan ka cancanta a kawo wani wanda ya cancanta kuma su ce bai cancanta ba don bai ba su kuɗi ba duk suna yi ha'inci ne da rashin gaskiya da rashin amana da ta al'umma da zaɓin kai ka zaɓi kanka kawai kana senata ko kana wani abu shi kenan ƙariya kawai malam ku zo ku tsaya a kanta ku yi makan ku gata ɗari ku yi watsi da talakawar da suka kawo wannan ba gaskiya ba ne dole a gaya muku da in mun je lahira kowa sai ya tabbatar da wannan abu kowa sai ya tabbatar saboda haka duk aka yi musu duk wanda aka san ma za a rantsar da shi aka yi masa wannan sakon kuma ni ban yadda ma a rage sakon ba yadda na faɗe shi kawai ka isar da shi abinda kawai nake zargin ka da shi shine karkamin ƙari amma a kai musu wallahi daga shugaban kasa da kowa duk a kai masa ya tsaya ya yi nazari don al'ummar nan ta wuce wasa kuma wannan fatakar da ake da dukiyar mutane duk rashin bin cancanta ne da tsayar da abin da ya kamata talakawa za su amfana sai wani ya tsaya a kan gabar ya toshe kofar ya tsaya kuma yankin ma za a amfana ba zai yi ba ya zama wajibi in ji ibnu taimiyya wajibi ne a kansa albahas anil ya yi bincike a kan waɗanda suka cancanta lilwilayat ga waɗanda za su jibinta masa wasu ayyuka wannuwab da waɗanda ake kira SASA ko kuma mataimaka ko na'ibobi ya bincika alal amsar a cikin garuruwa ba ya zauna kawai sai sunan da aka kai masa ba ya bincika wal umara har ma amirorin garuruwa a bincikensu waye kuka san yake da amana a tarihin jiharku a tarihin garinku Karɗai masa ha'inci a tsaya a gaya masa gaskiya don amfanar al'umma ko bai shigo cikin tsarin siyasar ba a sa shi a ciki ko ba ya ciki ba dole sai ɗan jam'iyyar ku ba da abin da yake dawo mutane shi ne kawai fati fati fati ya zo a alkurani ne ko in ka bude za ka samu Afga ko apc ko pdp ko wani abu ba su duk an shafe su wallahi Kwaliti na shugaba kawai shine adalci ko ba shi bane ake nema wannan shine ake bukata wani yanzu a abu ne mu kai kaza ko muka sha wahala bayan yi da mu ya da me baka da gaskiya za a yi da kai saboda me za a yi da kai baka da gaskiya ai bai kamata a yi da kai ba wallahi bai kamata a yi da kai baka da gaskiya baka da amana ta yaya za a yi da kai malai ce min al’umara a bincika cikin garuruwa allazai na umnu wabun waɗanda za su zamanto na ibobi mataimaka waɗanda za a aiki da su minal kudan hatta alƙalai hatta alƙalai sai an tantance a naɗa ka ko ka zamanto chief judge ko ka zamanto wani ware ne na ƙasa ko na jiha ko na wani abu sai an tantance ka bisa amana ba bisa rashin gaskiya ba wal askar haka nan shugaban soja ibnu taymiya ce in za a nada shi to a tabbata wanda aka nada mai amana ce mai tsare jinin al'umma ne ya san abin da yake ba na jago-jago ba da za a ɗebo a zo a zuba mutan wilatul amwal chip accounta na jiha inji abin nan ibnu abin nan taymiya ya ce sai an samu mai amana wanda zai tsare dukiyar mutane ko gwamna ya rubuta a fitar da kuɗi in ba su cancanta ba ba zai sa hannu ba wanda ta ce gaskiyar magana gwamna wannan abun bai dace ba muna gaya maka kuma ba sa hannu ba saboda doka ba ta ce haka ba sai kai haƙuri ka je kai shirin da ya kamata na doka sai mu sa hannu a samu accountant chief accountant da zai tsaya haka ya jajirce ya ga yadda Allah zai mai da shi ƙarya da ƙarya kawai shi kenan sai a zo ka sa hannu ina baka cancanta ba wallahi walwizara zaɓar wazirai ko ka ce pa ko sa ko minista ko kwamishina duk wizara ake su. duk waɗanda za su taimake ka ne akan aiki akan tsare amana su ya kamata a samu masu amana walkuttab sakatarori sakataren gwamnati ya zamanto mai amana mai gaskiya mai sanin ya kamata mai tsare mutuncin mutane a shadi waɗanda suke masu ƙarfafa harkar ayyukan gwamnati 'yan ƙasa idanu dukansu wasu'atul abin da haraj masu tara haraji revenue office ka dube mutanen nan fa shekaru nawa da mutuwa amma yanzu suke magana kamar yanzu suka zo Najeriya saboda gaskiya malam su'atul haraj masu tattara haraji sai an samu masu amana wanda ba zai je da rasid guda biyu ba ya zai ya karbi wani abu ya rubuta kuma wani abu manzan Allah ya ce Allah ya tsine ma albarka da kai haka hadisi ne karar ingantacce manzan Allah ya ce duk mutumin da hukuma ta zai tara haraji amma zai yi rasu guda biyu Allah ya tsine masa albarka saboda dole da haraji tattalin arziki yake tafiya ko a musulunci a baya can a babin ha'u za ka ga cewa har custom suna maganarsa custom wanda zai kama kaya da wani irin sharaɗi aka ba shi. duk musulunci yayi wannan abu sannan yanzu za ka zo ka ce ba ruwanka da musulunci kawai wani abu kake wa ala kulli min a kan waɗannan da muka fada Ibn taimiyya ce dukkan su yasta'milu aslah fal aslah shugaban ƙasa zai sa waɗanda suka zamanto nagartattu waɗanda su suka fi kowa cancanta da nagarta su ya kamata ya nada wa ya jibul mukura'i hakanan kuma akwai wasu ne masu shirya jawabin ko shugaban ƙasa ko jawabin gwamna su rubuta ƙarya abinda ba a yi ba su rubuta shi su ma ibnu ya ce kar a zaɓi waɗanda za su rubuta ƙarya in gwamna bai yi ba kawai su rubuta masa bai yi ba ya zai karanta wa mutane ya kuka gani na'am haka tsarin yake ka je ka dubi siyasatu shar'iyya na ibnu taimiyya ya kawo wannan haka nan yace haka za a ci gaba khuzanul amwal taskokin dukiya wal uyun uyun su ne uyun biyu ne akwai jasus akwai uyun a cikinsu akwai eh, jasus akwai tahassas su ne ss masu shiga su ma kansu gwam ibn taimiyya ce in za a sa wani ya zama darakta na ss ko wani abu ya kuma da haka to sai an samu mai amana mai tsoron allah wanda ba zai yi wa wani mutum sharri ba don wani kawai zai iya rubuta report din ƙarya akan wani ya ce an same shi da kaza an same shi da kaza gwamnati ta tsige shi ana samu ko kuma a zo za a naɗa ka mai gaskiya amma shugaban ƙasa ya ce to wani report ne yasa suke da shi su rubuta ƙarya don su cuci al'umma saboda kila ba zai ba su cin hanci ba to su ma shugaban ƙasa sai ya yi takatsantsan wajen naɗa irin waɗannan mutane saboda sai ya zama masu gaskiya hurras su ne mutanen da suke kewaye da fada masu tsaron gida masu tsaron shugaban kasa dole a samu masu amana waɗanda ba za a yi haɗa baki da su a kawo takardar ƙarya a yi wani dodorido ta zan ana sabon wani na kusa da shi ne a shirya wani dodorido sai su ajiye masa takarda kila zai damar hannu ba a kan abin da ya kamata ba sai an samu masu amana kurras nukaba 'yan sa idanu akan ayyuka supervisors su ba sai an samu masu amana don za a iya ba da kwangila mai kwangilar ya ba su cin hanci aikin bayi da kyau kuma su yi garantin ɗinsa su ma ibnu taimiyya ce in za a zaɓe su sai an samu asla masu amana kai musuluncin nan fa ya mana gata jama'a duk waɗannan sai an samu waɗanda suka dace wa gairi zalik da wani haka haka yi ambata cikin littafinsa na siyasatu shari'a. wannan mataki na biyu kenan wajen kafa gwamnati ka san ko in ka kafa irin waɗannan ai za ka tsira ko ba za a tsira ba jama'a na uku matakan naɗa gwamnati ko kafa ta kuwatul amana ƙarfin amana ya zama to amana tana da ƙarfi a cikin gwamnatin duk waɗanda aka zaɓa aka zo aka ba su mukamin suna da ƙarfin amana kuwatul amana suna da ƙarfin amana Watan fiz kuma suna iya zartaswa an gani duk wanda za a naɗa ya zama yana da ƙarfin amana kuma yana da ƙarfin zartaswa yana da zuciyar zartaswa akwai mutumin da yana da amana amma ba zai iya zartaswa ba ba za a sa shi ba shi sa ibnu taymiya ya ce fa’iza ta ayyanar rajulani idan mutum biyu suka zo a kan mukami daya kuma dukkansu masu amana ne wa za a zaba to dukkansu sun yi daidai wajen amana ya ce a kuma a azamu amana ɗayan yana da girman amana shi ne ya fi amana wal'akar ɗayan kuma a azamu kowa shi ne ya fi ƙarfin zartaswa to a wajen ibinul taimiyya cewa yi ƙuddima za a gabatar da menene mai ƙarfin saboda kana da amana kana da rauni amma an yi abu za ka iya cewa to shi kenan to ba za a saka ba amma akwai wanda yake bai kai ka amana ba shi kuma in abu ya zo na doka zai ce ko a yi ko a bari to wannan ya kamata a naɗa ba kai mai yawan amana da kake da raunin cewa to shi kenan ba za a naɗa ka ba wanda baka cancanta ba kana da rauni wajen isar da amana kuma ana da buƙatar ƙarfi irin wannan dalilin manzan Allah ya sa ya hana abu zarri na ɗashi mukami ya ce na ka za'ifu kana da rauni amma kuma kun san abu zarri shi ne an ba shi kudi ba sa kwana saboda baya son duniyar baya son ma kudin shi yanzu in ka zo ka masa kyautar kudi da daddare sai ya san yadda za a yi halakar da su kafin gari yawai ba zai kwana da kokobo ba don an taba sai na wasu ya taba turawa akan wata kisa ya taba turawa akan akai masa aka kai masa da daddare shi kenan sai ya fita sai ya zo ya buga gidanka lafiya abusar da daddare ne ce a ah, wani alheri ne ga wannan sai ya gaba da aka kudin suka kare da daddare shi kuma sai na wasu ya makara da safe sai ya turo ne ce kaje ko kudin da sun kwana a wajen abuzar irin an gwada din nan ya zo aka yi sallama abu zarra ya ce me ya kawo ku ya ce ga shi gashi bukata ta ta dame ina son amin kaza ya ce ayya da da daddare ka zo ba kudi yanzu ayya da da daddare ka zo babu yanzu to amma duk wannan manzan Allah ya ce ba zan nada ka gwamna ba saboda ba ka da ƙarfin zartaswa wani ya zo kana da tausayi za ka yi masa abin da ba shi kenan kila haddodi su zo wasu abubuwa su zo duk ba za ka iya yi ba saboda rauninka ka ba za mu baka matsayi ba ka yi haƙuri inna ha amana wahiyya nadama yau malkiyama wa khizyu ya ce amana ce kuma nadama ce kuma ma kaskanci ne in baka yi ta yadda ya kamata ba ranar tashin alkiyama za ka kaskanta ƙuddima litilkar wilayatu wa aqdamuha dararan fiha فيقدم shuja wa in فيه فجور Ibn ibnu taymiya yace shi za a gabatar wanda yake da karfin zattaswa din nan koda cikin al'amarin sa akwai fajirci me dalilin abin nan eh, abin nan eh, ibn taymiya akan wannan yace ah ai fajircin sa akan sa yake karewa amma idan fajircin ce shafi al'umma ba shi sa a wani hadisi ko da dai bai abun nan ba manzo Allah ce za a tafi yaki hatta fajirai a dauke su a tafi da su fajiran musulmai waɗanda ba su da tausayi fajirai haka wanda zai gwamje ka kawai ba ruwansa kuma bai damu ba ya ce a bai su a tafi da su tun da yaƙi za a je aka tambaye shi ya ce ah, ya ce to kai kullum azkar sallar nafila azumin da wane ne da wane ne kai za ka ga wani ma kafiri na amma sai ka fara tausayinsa bai kamata ka soke shi da wuka ba shi kuma wu idan ya kawai zai gaba da shi saboda haka a tafi da shi saboda karfinsa na zartaswa kaga kenan hatta waɗanda suke fajirai da ranarsu akwai ranarsu saboda haka karka kori kowa da kowa ya zama to kowa wasu za su maimaka maka kariya in wani ya zo shi a shar ya iya kai baka iya yi a cikin gidanka akwai wanda ya iya ta sai ta narka masa ita kai kana tsaye kana ji kai baka a shar rurruga masa a shar sai ga wannan baba gurin shiga bane sai gaba haka fajiri ya yi aiki to <laughs> saboda ka kowa da irin nasa lokacin Ibn taymiya ya bada dalili yace amma salihu da'if yace shi wannan salihi dha'ifi mai rauni fa Salahu li nafsihi ingantuwarsa ga kansa ne amma rauninsa kuma zai cuci al'umma ko ba zai cuta ba malaci wa 'ala alal umma rauninsa kuma akan al'umma zai kare don in ya kasa zartar da abin da doka ta ce to rauninsa yanzu ya cuci al'umma ne amma salahu dinsa li nafsihi ga kansa ne ya zama salihi ga kansa kuma salihancinsa ya kasa hana ya hana shi ya zamanto ya wato ya iya zartar da abin da ya kamata qala sallallahu alaihi wa sallama sai ya kafa hujja yace ai annabi ya ce inna allaha lalle allah yu'ayyidu hadha ad-din allah na karfafa wannan addinin bi rajulin fajir da wani mutum fajiri wanda Allah tsoronsa kawai zai sa mutane ba su taba addinin ba amma kuma bai rike addinin ma da ƙarfi ba akhrajahu an-nasa'i nasa'i ya fitar da wannan hadisi hadisi na 8885 wat-tabrani fil awsat ya fitar da shi shi ma a ciki hadisi na 1948 imam muhammad ya fitar da shi a juz'in sa na musnad nashi hadisi na 40 juz'in sa na biyar hadisi na 45 sannan sai ibnu adi ya fitar da wannan hadisi cikin kamil juz'in na biyu wato a shafinsa na 150 daidai wa fil hilyatul awliya wani littafi ne hilyatul awliya shi ma ya fitar da wannan hadisi saboda waɗannan da suna nuna cewa idan an zo kafa gwamnati to ana kula da kuwatul amana wannan nan ba ta uku kenan akan matakan da za a bi wajen kafa gwamnati gaba ta hudu ita ce a samu jajirtattun mutane waɗanda komin yadda ka kai za su iya maka magana duk yadda ka kai da mulki za su iya tsayawa a kan sai kayi gaskiya waɗanda gwamnati tana buƙatar irin waɗannan mutane mutane da sun tsaya a kan gaskiya duk abin da kai ba shi da gaskiya sai an zo an gaya ma waɗanda su ne mashawarta na gari shi sa manzan Allah ya ce in Allah yana son mai mulki da rahama sai ya ba su bitana masu masu gaskiya idan sun kama aiki su karfafe su in sun manta kuma su tunatar da su waɗanda shi ne ka samu mashawarta amma duk waɗanda ka taro kowa ɗan abin sarki a shamiya duk abin da kai sai su fito gidan rediyo su ce ba ka. ƙarya ne kuma sun san ƙarya suke maciya amana sun ci amanar al'umma suna nan wasu kaga an ba su ba su ma san me suke ba ana ɗiban kuɗi kawai aka ana ba su wannan rusa gwamnati ne kuma baka taimaki al'umma ba saboda haka dole waɗanda za ka naɗa gaba ta hudu akan gwamnati in kana son gwamnati ta yi kyau wa dakhala abu muslimul khawlani abul muslimul khawlani iya shiga akan muawiya ibnu abi sufyan fa qala yace assalamu alayka ayyuhal ajir abincin Allah ya tabbata a kanka ya kai ɗan ƙwadago, yana gaya ma shugaban ƙasa ne ba kai ɗan ƙwadago. ya shigo kansa ya ce amincin Allah ya tabbata a kanka ɗan ƙwadago. ma'aikaci da muka sa shi aiki kaji mai baka shawara ne yake gaya ma haka mai baka shawara fa SA ɗinka. kina zai zai rinka ce maka ajiyar ma'aikaci me yasa baka fito aiki da wuri ba ya je samu gwamna ce me yasa sai sha ɗaya zaka fito aiki ya kamata mashawarci ya zamanto haka ya za ka ce mutane su fita aiki karfe 8 kai kuma ka zauna sai karfe 7 sai karfe 11 za ka fito ya ayyu al'ajir ya wanda muka sa shi aiki da haka za ka yi aikin wannan sa kenan ya kamata ya zo ya tsaya idan kana son gwamnatin ka ta zama to mai tsira irin waɗannan za ka nada kuma a za a same su a ina za a same su ya ce assalamu alaika ai mutanen kirki ba sa karewa suna nan wallahi wasu dama ce ba samu ba wasu idan suka zamu dama wallahi a cikinmu nan inda wato za a sake turo wani annabi misali wallahi sai ya ba da labarin wasu saboda gaskiyarsu wasu akan gaskiyarsu ba aka kore su a aiki suna nan har yanzu kuma sun yi su saba sun ce akan wannan za su tsaya kuma haka suka bar aikin saboda tsabar gaske suna nan wallahi sai dai in ba a bincika ba amma an bincika za a same su ci assalamu alaika ayyuhal ajib ta kai ma'aikaci gwamna fa ake gama wannan shugaban kasa faƙalu sauran waɗanda suke tarkace a gurin faƙul assalamu alaika ayyuhal amir kar ka sake cewa ajib ɗan ƙwadago ka ce assalamu alaikum iwa excellency faƙala ya yadda ya karbi umarnin da ya tashi magana sai ce assalamu alaika ayyuhal ajiyar. sai assalamu alaikum ya kai dan kwadago da muka sa aiki faƙulu sai suka taki ce masa qul assalamu alaika ayyuhal amir ka tsarkake shugaba ka ce masa gashi gashi kala muawiya muawiya sai ga jayyar ta farewa shi ya tsaya kawai akan muawiya ɗan kwadago ne ka aiki a biyaka. ka ba ka zauna kana gwamna ba za ka yanki ba sai sha sai lokacin da ka gada ba an taba aka ce kana bacci wa ma gaya maka gwamna yana bacci sai na umar yana bacci ne din nan da yi wannan aikin bayan shekara ta wuce baitul mali ta cika da kudi sai sai na umar ya rubuta takarda ya ce masa abin da ka faɗa nan shi mu dama muke zartonka shi yasa na baka 24 hours kamar madina ka zama gwamna don na san ba za ka cuce su ba ya ce yanzu kuma dukiya ta samu a Baitulmar idan akwai samari a garin ka jihar ka da ba su yi aure ba ka yi list kowa kai masa rijista ka turo mana za mu tura masa kudin aure don kada a yi zina a kasar mu haka sai na umar ya tura ma gwamna kuma hakan aka yi duk samarin aka aurar musu sannan sai ya ga suka ce to ya kamata yanzu a yi kwata sequel mutanen kufa suka je a ce a je a gaida shugaban kasa kwatasi kon haka suka tabo da sa'ad shine jagora yana tafiya aka zo har bayan garin madina aka sanar da umar magariba ta yi sun yada zango a bayan gari aka zo aka gaya ma umar sai ya ce mu tafi da shugaban kasa da gwamna aka tafi aka je aka same su a bayan gari sai umar ya ce ma gwamna ya ce ka tsaya ta yamma da su ni kuma zan tsaya ta gabar da su ni ne shugaban ƙasa kai ne gwamna waɗannan tumakin da Allah ya ba mu kiwonsu mu kwana muna tsaye a kansu su yi bacci ni da kai ba za mu yi bacci ba saboda tsaron talaka kuma hakan akai hakan akai to shi za a nan yake cewa mu'awiyar yake cewa da'uhu da'u abar muslim ku bar aba muslim fa fa innahu a'lamu bima yaqul ya san abin da yake fara ku kyale shi yayin sake fara yace assalamu alayka ayyuhal ajir yace na'am to yanzu kuna ganin anan da ya biye ma waɗannan mashawartan mai za a yi to ai yanzu wasu in an nada su yasa ba su da aiki sai zai su yawo a gari wasu na daukan maganar mutane suna kai ma gwamna wani baya yinka layin su kaza kar ai kaza layin su kaza kar ai kaza ai ba sa yinka ai mutanen yanki kaza ne ai ba su yi ka ba a ai muta wannan fa ne aikin yasa din wai kenan ko aikin banza aikin wofi baka san ma me kake ba yace ku bar shi fa innahu a'lamu bima yaqul faƙala sai a ba musulmi ya ce innama an ta'ajir ya ce kai ɗan kwada gode ina maimita maka ma'aikaci ne kai ista'ajar kallafu hazihin ganam ya ce allah ya yi yarjejeniya da kai ya baka aikin za ka tsare waɗannan dabbobin ina fata kun fahimci dabbobin yana nufin mutane saboda yadda ake kiwon awaki haka ake kiwon al'umma ya ce ista'ajar kallafu allah ne ya yi lada da kai akan cewa za ka kiyaye masa dabbobinsa ayati hadan ka kiyaye ta fa in anta hanna'ta jarbaha yace idan ka daidaita jarbab shine wani ciwo ne da yake kama rakumi yana da kanzo kanzo yana da kirki yana da zafi ya bar ma mutanen yace hatta kurajen da rakuman nan suke sai ka nema musu magani kana shugaba kana gwamna yace in ka warkar da marasa lafiyansu wadawaita mardaha ka ba da magunguna a marasa lafiya asibitoci aka yi komai wahabasta aulaha ka tsere farkonta da ƙarshenta fa ka sayyiduha ubangijinta zai cika maka burinka in ka tsare ma wannan al'ummar haka ya ce ubangijinka zai cika ma zai cika maka ladanka idan ka tsare wannan amanar wa in anta ya ce amma idan kuma ka ka cika wannan al'amarin baka ba da magani ba asibiti baka tsare marasa lafiya ba baka yi komai ba walam tudawi mardaha baka yi wa marasa lafiya magani ba walam tahbis aulaha baka tsare farkonta da ta ba musulmi ya ce a qabaka sayyiduha shugabanta sai ya maka azaba shine Allah a gaban gwamna yake wannan magana mana dubi littafin nan kitabul wabnan hilyatul awliya juz'in sa na biyu shafin sa na 125 kaje ka duba ka gani sai wannan littafin da ake cewa siyarul alamun nubala kaje ka duba juz'in sa na 4 shafin sa na 13 ya kawo wannan magana kana nuna mana lokaci yayi ba mu kare ba wannan duk matakan kafa gwamnati ne kuma kenan gobe za mu ci gaba yanzu mun ba mu gwamnati number 4 za mu fara akan number akan yadda matakan da ake kafa gwamnati idan Allah taimake su suka ji suka karba in sun watsar shikenan amma dai mu mun cire abin da ya kamata mu cire wa ma'alar rasuli illal bala ba abin da yake kan mazo illa a isar da sako now ayala za su So